atal muzdalifa sai manzo Allah ya hau a bar hawasa ana tafiya har sai da aka zo muzalifa fasalla sai yayi sallan magruba da isha kenan ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع yanzu an saukewa kenan da an zo da Usama ko to yanzu kuma an sauka kashi gari ranar sallah kenan sai manzon Allah ya ɗauki wa alfadlu shi ma aka goya shi da shi za a je a yi jifa to shi ne fadlu shi kuma ya faɗi abin da ya gani lokacin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala quraibun فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل يتي سي عبد الله ya عباس يبان الأباري رواية كما يروي سورة دم وانسى فضل دم عباس يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم بيبوشي برانا صلى yana talbiya labbaik Allahumma labbaik har sai da yaje ya yi jifa na farko daga nan ya dakatar da eh, talbiya babu amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bis sakinati inda ifadati wa isharatihi ilaihim bis sauti yace babin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake umurni a natsu a tsanake a tafi a tsanake a cikin nutsuwa yayin da aka dawo daga arafa za a je muzdalifa wa isharatihi ilaihim bis sauti da nunin da manzon Allah ya da bulala ko kwagirin da ke hannunsa yana ce musu jama'a a hankali ayi ayi a tsanake za a tafi a sannu ayi ayi sakina alaikum bis sakina a daina gaggawa wannan ya bugi wannan wannan ya fadi wannan wannan ya mu wannan sai manzon Allah ya ce a tsanake za a tafi قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن ابي عمرو مولى المصلب قال اخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع ليس بالإيضاع عن كربونة سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما يتم عبد الله بن عباس يا بام الأباري yace da fa'a ma annabi sallallahu alaihi wasallam yau arafa ya malalo tare da tare da manzon Allah suka dawo daga arafa فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رآه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل من ذا الله سيجي هايانيا هرقوا باينسا وانا نابولا وانا ناكاد ناكمسا وانا نابوه وانا ناتاوا سي من ذا الله يجي هايانيا هكا باينسا فأشار بصوته إليه سينوني دقواجري كبلالا قوسا لندك حنوسا ينوني مجماعة وقال إتي أيها الناس haka manzo Allah yake yana girmama mutane sahabbansa yana karrama su yace ayyuhan nas ya ku taron jama'a alaikum bisakina sakina ku nutsu a tafi a tsanake a daina waɗannan hayaniyar fa innal birra laysa bil ida'i saboda cewa nagarta ko samun karbabben haji ba shi cikin gudu da gaggawa da turereniya da tukurereniya mana a tafi a tsanake abinda manzon Allah ya faɗa musu kenan haka kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke duk sa'an da yaga wani yayi kuskure ya san yanda zai magance abin kowa ya shiga cikin hayyacinsa ba zai zage su ba ba zai tsawata musu ba sai ya faɗi musu kalmar da su da kansu za su shiga cikin hayyacinsu to shine kalmar da aka ce al-ibai shine Imam bukhari ya tibbo yadda ya zaro shi cikin ayar al-Qur'ani awza'u ay asra'u khilalakum min at-takhallul bainakum wa fajjarna khilalahuma bainahuma la awza'u minne wa awza'u yati asra'u babu jam'i bayna salatayn bil muzdalifa yace babin da ke bayanin hada salloli guda biyu ayi jam'i ta akhiri a muzdalifa Magaruba da isha kenan قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن موسى بن عقبه عن موسى بن عقبه عن قريب عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه فنزل الشعب فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاه فقال الصلاه امامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما الله أكبر an karbo da kurai daga usama ta dan zaidin Allah ya kara masa da ce ya ji sami annabi ya annahu sami'ahu yaqulu ya ji zaid yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dawo daga Arafa fa nazala shi'ba sai sauka kan wancan hanya da yaje fitsari fa bala sai fitsari kalmomin alkur'ani sai a ɗauki ayoyi ana fassara ayoyi aka kalmomin hadisai a can sai sai fa hajatahu qaza'ul haja kuma a cikin fikihu mai ake nufi to shi yasa mutum baka gaggawan fassara sai ka ganin ya zo ya bayyana fa bala ma'ana abin da ake nufi haja, hajatahu can ya fi tsari. ko fabala sai ya fi tsari fitsari kuma tawadda'a sa'annan sai ya yi alwala Walam lam yusbighi alwudu'a bai cika alwalar ba wata irin sai ya yi alwala sa'annan bai cika alwalar ba ina ma'ana bai cika alwalar ba ma'ana bai yi su uku uku ba ko wa'yansu gabobin ya wanke ya bar wa'yansu gabobi ko yaya aka yi rai? فقلت له سينا شيء الصلاة صلى يا من زن الله فقال الصلاة أمامك سيتي صلى ناقبك شنزا أجي أي صلى فجاء المزدلفة سيزو مزدلفة فتوضأ سي الولاء فأسبغ سيشك الولاء ثم أقيمت الصلاة سألنا أكيد صلى فصلى المغرب سي صلاة مغربا ثم أناخ كل إنسان بعيره سألنا قوة يدو يدو يدو آه رقمانسا في منزله أجلسا ثم أقيم أئند سكا سوكا ثم أقيمت الصلاة فأنا أكتاد صلى فصلى ولم يصلي بينهما سي أكي صلى الإشاء بأينا فلا تكان مغربا لإشاء ma'ana da aka yi sallar magaruba ba a yi nafila ba aka yi sallar isha bayan haka kuma ba a yi nafila ba maganar da aka ce qawluhu wa lam yusbigh al-wudu'a هل المراد به اختصر على بعض الأعضاء فيكون وضوءا لغويا cewa da ya bai cika alwala ba shin waɗansu gabobin manzo Allah ya wanke ko ya wanke hannayensa ne sai ya zama wannan aikin an ambace shi alwala ne dangane da harshen larabci don harshen larabci ko wanke hannu ka kai ko ko kuri baki sai a ce kai alwala a harshen larabci a shari'a ita ce ta ta baka ma'anan alwala waɗannan da ake cikakkiyar alwala واقتصر a labarin adad ko ko a'a au iftasara ala ba'd adad ko ko a'a ya wanke gabobin duk baki daya amma gabobin da ake wanke fito uku sai wanke fito ɗaya ɗaya ko to biyu shi yasa aka ce bai cika alwala ba fa yakunu wudu'an shar'iyyan wannan zai zamo alwala ce a shar'ance qala yace wakilahu ma muhtamalun kowanne zai yi a fassara hadisin da shi lakin ya'buduhu man qala bisani Kaulu hufin riwayashin ukura wudu an khafifa, ya wanda ya ce a'a Alwala ya amma bai cika gabobinsa uku uku ba, ya wancan riwaya da tazo tace ta ce ta wagga wudu an khafifan ita ce take goyon bayan wannan fassara da aka yi. Me annahu layu kalufin na fi khafi, ya ce abinda aka yi shi a tawaye ba za a ke mishi khafifin ba. Babu manjama'a bai na huma wa lamyar da yace babin bayanin wanda ya sallar jam'i tsakanin magariba da isha sa'annan bai sallaci nafila ba tsakanin su قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم ولم يسبح بينهما wala ala isri kulli wahidatin minhuma an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ya kara masa da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jam'i tsakanin magaruba da lisha a muzdalifa kullu wahidatin minhuma bi ikamatin da aka yi kiran sallah aka tada ikama aka sallaci magaruba, sai aka sake tada ikama aka yi sallar isha wa lam yusabbih bainahuma ai bai sallaci nafila tsakanin magaruba da isha ba wala ala isri kulli wahidatin minhuma haka kuma bayan magariba din bai sallar nafila ba bayan sallar isha din bai sallar nafila ba to qala zikru ma yustafadu minhu don wannan matsala muna maimaita ta so nawa sallan jam'i tsakanin magarba tsakanin eh, eh, jam'i tsakanin magarba da isha a muzdalifa sai malamai suka ce wannan jam'i da ake yi saboda aikin haji ne ko ko a tafiya ce mai tsawo ko ko a mutlaqus safar ina ma'anan wannan matsala da suka kawo tana da ma'ana ko ba ta da ma'ana eh tana da ma'ana menene ma'ananta suka ce in dai sallan jam'i magarba da lisha a muzdalifa yana cikin aikin hajji ne to duk wanda ya je aikin haji ya je muzdalifa zai jam'i a mutumin Najeriya ne ko mutumin Makka ne ko mutumin muzdalifa ne ko mutumin Mina ne li'annahu Nus ba haka bane in kuma aka ce li mutlaqis safar saboda a'a kawai tafiya ce ba wai mai tsauko gajeruwa ba to za ka ga akwai waɗanda za su yi jam'i akwai waɗanda ba za su yi ba in kuma aka ce domin tafiya ce mai tsawo mutanen muzdalifa za su yi jam'i mutanen makka za su yi jam'i to abin da ya su ga wannan matsala da wanne ne za a ɗauka a ciki فيه الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة وهذا لا خلاف فيه سكة باب صاباني أتكم أور مالمي سوى ذا أي جمع دون جمع إن ذاك كسر أخي مغربا أي أكو إشاء أي بيو to wanda yake tafiya tafiya daga inda yake zuwa wurin bai kai masafatul kasar ba ya je sallan isha guda biyu zai to shi da suka ce babu sabani cewa an samu jam'i din walakin al-khilafu fihi hal huwa lin sabanin da aka samu shine sallan magariba da za a yi jam'an wa kasaran lil isha idin nan ai cikin ayyukan haji ne au li mutlaqi safari ko ko a'a saboda tafiya ce saki ba kai ne au li safar tawili ko ko a'a don tafiya ce mai tsawo kaman qala lin nusuk wanda malaman da suka ce wannan jam'i tsakanin magaruba da lisha jam'an wa kasran lil isha nan saboda aikin haji ne lin nusuki ne قال يجمع أهل مكة ومنى وعرفة والمزدلفة متعنا مكة da mutanen mina da mutanen arafa da mutanen muzdalifa su ma za su yi jam'i za su yi kasar za su yi kasar saboda me saboda an ce wannan sallah jam'i saboda aikin hajji ne su ma cikin aikin hajji ko ya kama su kenan wa man qala li mutlaqi safari wanda yake saboda kawai tafiya ne ayi tafiya kala yujmi'una suwa ahlul muzdalifa mutanen Najeriya da mutanen Makka duk za su yi jam'i amma ban da mutanen muzdalifa saboda su sun yi tafiya a garin su suke a ƙauyen su suke wa man qala lis-safar tawil wanda kuma yace dan tafiya ce mai tsawo kala yutimmu ahlu makka wa mina wa arafa wa muzdalifa in dai dan an ce tafiya ce mai tsawo sai an kai masafatul kasari mutanen maka ba za su yi ba mutanen arafa ba za su yi ba mutanen mina ba za su yi ba mutanen muzdalifa ba za su yi kasar ba sai sai su cika sallar mun gane hikimar da ke cikin wannan sabanin قال حدثنا خالد بن ابن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني ابو ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة yace an karbo daga manzon Allah daga Abu Ayyub al-Ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jam'i da kasar a Muzdalifa a cikin hajjatul wada'i a cikin hajjin bankwana babu man azzana wa aqama li kulli wahidatin minhuma yace babin da ke bayanin wanda ya kiran sallah yayi ikama. a kowace sallar da za a yi cikin jam'i tsakanin magaruba da isha wai dan kada ka tsammanin cewa jam'i da aka yi tsakanin magaruba da isha din har abada in kai za ka yi ne ka tashi kai kiran sallah sallar ka bata yi ba ko ka tada ikama su biyu sallar ka bata yi ba yace in kai wancan tayi wannan ma sallar ka tayi sai zai kawo kissan Abdullahi dan Mas'u. Allahu Akbar قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة قائد أجن صحابي إن أغتي عبد الله أكي شروع بأتي ابن كذابة غالبا ينا كوما عبد الله دم مسؤول yasa in kaji abdullahi wanda ya kware a cikin ya san cikin asma'ur rijali ya san sahabbai da tabi'ai duk maganar da kaga ayin abdullahi sai ka kalli maganar daga ina ta fito alkama ana fada alkama ka san abdullahi dan mas'ud ne don alkama suna cikin manya manyan almajiran abdullahi dan mas'ud to abdullahi dan mas'ud kuma in ga matsala ta taso daga kufa daga mutanen ahnaf matsala ta kike ta kike yawa in ka bincika sai ga daga shi abdullahi ibn mas'ud shi ya je can ya zauna shi yasa sai aka samu almajiransa a wurin an kaji an ce a sa'adun abi raba eh karshe sai kaji almajirin wane ne abdullahi da abbas suna nan su kuma makarantar da aka kafa kenan jami'an da aka kafa makka in ka ji su sa'id ibn musayyib su malik ibn anas su ne su kuma jami'an da aka kafa madina kenan yasa wanda ya kware cikin sanin sahabbai in suna ya zo muhammadi wanda yake yana da istiraki a ciki sai kalla wane ne almajirai abdullahi sai aka ce alkama kafin wane ne abdullahi sai kaga duba kaga cikin almajiran ibn abbas ne ka san ibn abbas kenan abdullahi ibn abbas kaji an ce nafi ko zuhuri ko malik ka san abdullahi dan umar kenan to haka ake kwarewa cikin asma'ur rijali mas'aloli ne masu matukan wahala matukan ba kwakwalwa mutum ke da shi bai shiga cikin ilimin hadisi sai ya rude sunan na shine baki sai sa duk malami cikin hadisi bayan yayi nisa sai kaga ake nan yayi kuskure nan yayi kuskure nan saboda al'amari ne mai dimbin yawa mai faɗi mai rikitaccen mummunan abu to amma da yake albarkacin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi sai sa su da kansu ka zo suka ce man ta'allama al-haditha qawiyat hujjatu fa ataina al-muzdalifa hina al-adhani bil atamati yace sai muka zo muzdalifa yayin da aka yi kiran sallar isha au qariban min zalika ko kusa da haka fa amara rajulan sai da lokacin isha ya kai yace sai abdullahi ya ce ma wani yayi kiran sallah wa aqfa azana wa aqama fa amara rajulan nakira ko an nakira idza uidat nakira ma za ta ne fil usul al qaida an an nakira idza uidat ma'rifa kanat ayn al ula fa asafir awna ar rasul ila fir'auna رسولا فعصى فرعون الرسول الرسول الأول هو عين الثاني والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى والنكرة إذا أعيدت نكرة هي التي تختلف إما أن تكون عين الأولى أو مغايرا عن الأولى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله Allahu akbar fa amara rajulan fa azzana wa aqama thumma salla al-maghrib suka yi sallar maghriba da haraka a raka'atayn sai yayi salla bayan maghriba a biyu Abdullahi dan Mas'ud kenan thumma da'a bi asha'ihi sannan yace a kawo abincin dare fata'ajja sai suka ci abincinsu sun ma'amara ura rajulan sai ya umurci wani kuma yace ina tsammanin rajulan to wani mutum kenan ko فأذن وأقام سيكرا صلى فأن يتاد إقامة قال أمر لا أعلم الشك إلا من زهير لا أعلم الشك إلا من زهير يتي شك يتي أرائه دق زهير لراوي ثم صلى العشاء ركعتين سألنا يصلى العشاء كأبي فلما طلع الفجر يا يند أكا وايقري الفجر الفجر يكيتو قال سي عبد الله لما مسؤول يكي إن النبي صلى الله عليه وسلم لن manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana la yusalli hadhihi sa'a illa hadhihi salat yace ai manzon Allah baya salla wata baya sallatan wata salla a wannan lokaci sai wannan salla da zamu yi sallar asuba fi hadha makani a inda muke dinnan min hadha al-yawmi yau ranan salla qala abdullahi sai abdullahi ce huma salatani su biyu salloli ne guda biyu sallan magaruba da sallar asuba tuhawwala ne an waqtihima yace ana canza su daga barin lokutan su ba yana nufin a aukar da magaruba kafin lokacin ta ko bayan lokacin ta ya fita bane kuma ba yana nufin a a aukar da sallar asuba kafin lokacin ta bane a'a abin da yake nufi shine sallan asuba in alfijir ke to akan dan jinkirta kaɗan a yi sallar asuba amma wannan ranar da zarar alfijir alfijir ya ke to har wa'in ma suna shakka shin alfijir ya ke to sai manzo Allah ya sallashi wannan sallah abin da ke tuhawwala ni an waqtihima salatul maghribi bada ma ya ake nasu sallar magharba yake sai mutane sun zo muzdalifa dan an jinkirta sallar magharba har zuwa karshen lokaci lokacin isha ya shiga li anna al wal isha mushtarikatan fil waqti a cikin daruri a cikin daruri ko wal fajr حين يبلغ الفجر سيصلى الفجر صلى الأصبح يا إلا الفجر to. قال رأيت النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل yace haka naga manzon Allah yana aikatawa to in baka kware a cikin fassarar hadisi ko alqur'ani ko menene ba yace hatani salatani to hawwalani an waqima kika ce to sallan asuban an yi ta kafin lokaci kenan shi yasa da'iman abin baka sani ba sai ka tambayi wanda yake ya sani in baka sani ba sai ka nemi duk littafi na hadisi in ka sani sai ka ɗauki sharhi littafin bukhari yana da sharhi sun kai guda nawa muslim yana da sharhi sun kai guda nawa bukhari yana da fathul bari ba shafi'i ne ya fassara shi yana da umdatul qari ba hanafi ne ya fassara shi yana da sharhi ibnu abi jamra ibnu abi jamra ba maliki mun gane ko ba maliki ne shi to haka sahihi muslim yana da sharhin nawawi ba shafi'i ne yana da kuma na ubbi shi kuma ba maliki ne sa'annan ibnu abi dauda yana da eh, aunul ma'bud akwai shurra eh, eh, sunan abi dauda haka jami'u tirmidhi yana da sharhin abdurrahman al-mubarak fori mutumin indiya ba hanafi ne sa'annan kuma akwai sharhi ibnu sayyidin nas al da kuma akwai aridatul ahwazi na ibn al-arabi al-maliki al-ma'asiri akwai aridatul ahwazi sharhi jami'i tirmidhi kowanne akwai sharhi saboda kada ka je ka dauki hadisi ka je ka gaza fahimtar abin da ke ciki ka bada ka bada fatawa a cikin abin da ba haka ake nufi ba to amma abin mamaki tafsiran da muke karanta duk baki daya tafsiri daya muke karanta shine ne jalalaini jalalaini waye wanda fashi sayyidi ba malike ne ko ba shafi'i ba shafi'i ne akwai tafsirin da bamalike malike yayi malikawa suka yi akwai biya'u ta'wili bamalike yayi kuma mutumin arewa abdullahi dan fodiyo kuma sai ka samu abubuwa ciki ba su cikin ah, jalalai me yasa ba a karanta shi ba ne nan an dakatar da malikanci akwai tafsirul qurtubi jami'ul qurtubi ba malike ne dukkan masu mazhabi sai da suka mutunta wannan tafsiri saboda imamul qurtubi ya kai matsala a cikin maliki a cikin ilimi da ba a sa. me yasa ba mu karanta tafsirul qurtubi amma dai dan mu dauki jalalai da mufassara cikin wata ɗaya azumi an an sauke tafsiri ba abin da zamu iya fahimta a wallahi tallahi ba yanda zamu yi mu fahimci me Allah yake nufi akwai dalilai da suka sa ake dogara kan waɗannan abubuwa wannan littafin ta aiki saboda mutane su yi nesa cikin abubuwan da suke so duk sa'an da aka ɗauko diya ta'wili na Abdullahi ibn Fodiyo za a karanta za a samu wasu matsaloli sabanin yadda ake so tilas muna karanta shi yana nan ka karanta shi ka ga mamaki kuma abin mamaki sai da yayi diya ta'wili matsaloli ya kawo mazabin shafi ke na mazabin maliki ke na mazabin kenan da ya gama ya ce to ku kuma mutane yanzu ba ku da ba kuna da kiwiya ba ku da ba ku iya karatu sai yake a du'a suna. Ya ce na ya tattace wannan littafin ya takaita ya iktisarin shi amma kan wannan littafin ya dogara kan kan abin da ya shahara shi mazhabin malikiya ma'ana ba zai yawo da kai ce wannan mazhabi wannan akan mazhabin malikiya ya gina wannan littafin dan me ba ma karanta tare da cewa tare cewa jalalaini din nan ba shafi'i ne in ka kawo magana ka bayyana mazhabi ka ce maliku ya faɗi kaza shafi ya faɗi kaza ce ai wannan yana yana kushe maliki imamu maliku ne yana ce ka mazhabin shafi'i ne tare da cewa shekaru nawa na aru aru tafsirin ya ake karanta. ga tafsirin da ba maliki ne yasa ba a karanta kuma ya fi ya fi shi fa'ida al-fadl al-mutaqaddim imam yana gaban su imam imam abdullahi ibn fodiyo sa lil-mutaqaddim amma matsalolin da ke cikin riya'u tawili masu dimbin albarka da amfani da tabbatar da cewa cewa abdullahi ma'ana fitaccen malami ne ba za ka same su cikin jalalaini ba dan jalalaini in ba ya wasa'a bane yayi su ne a takaice da ake zai wasa'a sai ya shi ma sama da haka to balle ka ce ma wanda ya gabace su baki daya tafsirul qurtubi ya kawo ma matsala ɗaya ce fihi tuna matsala hadhihi al-aya فيها ستون مسألة المسألة الأولى أن كذا كذا كذا كذا إمام مالك يا فدي كذا إمام الشافعي يا فدي كذا إمام أحمد بن حنبل يا فدي كذا أما ده يكي بمالك ne in matsala ba nassi ne aka dogara a kai ba sai ga abinda da ke so sai sai rinjayar da mazhabin Imam Malik Don ita ya rayu a ciki don ba yadda duk wanda yake wulakantar da malamai ko waliyai yana da sifa ta yahudu haka duk wanda yake girma malamai har ya kai haddin bauta yana da sifa ta nasara to shi yasa abin da ya dauke su kenan duk sa'an da aka zo kan kowace matsala gaskiya ake sa'a gaba ana kan ita ce gaba duk wanda maganarsa ta dace da gaskiya shi ake ɗauka tare da cewa kai da aka bar maganar ba an wulakanta ta bane za ka zo ka ga wata matsalar kai ne kake da nasi kake da gaskiya sai ka ga an ɗaga tutarka wancan an ajiye ma'ana ba malamai ake bautawa ba kuma ba wulakanta su ake yi ba gaskiya ake so zalika li anna Allah huwa al-haq in gaskiya kake so sai ka neme ta inda take in kuma son zuciya kake so to shi kenan iblis ya bi son zuciya ya halaka bil'amu ibn al-ba'ura da ya bi son zuciya mai ya same babban malami ne cikin bani isra'ila shehu usman dan ya yace da ake ilimi na da amfani ba da bin sunna sunnan annaba ba sunna ba da bil dan ba ura bai halaka ba yana da almajirai 600 tilmizi yana cikin manya-manyan malaman bani isra'ila amma da aka ziga shi ala adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla karuwan bani isra'ila suka zo suka zuga shi ya goyi bayansu kan annabi musa ai malam kai kaza ne kana da ismul azami kana da kaza annabi wannan ya da ya ishe mu annabi musa ya sha wahala munasaba mako wace da nake magana nace annabi Musa ma da yake da dabberanci ba ana nufi da dabberanci na zalunci bane ma'ana lokacin da abin da nake bayani ina son tabbatar da annabi Musa ma da yake da da yake da tsanani ma afa qala subhana abin da nake son na bayyana kenan ba dabberanci na abin barki ba a'a annabi dan annabi Musa shine ya fara risa in kai mukarana tsakanin annabi Musa da annabi Isa menene yake wa id qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna annabi Musa da yazo yace lima tu'zuna li wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum wanne ne mai tsanani a ciki annai musa da ya damci baki bike sai yayi mai a turidu an tafsulani gaba ka tantu nafsan bil am to duk tsananin sa sai da yake subhanak dan annai musa sai da ya wahala ya sha wahala da yahudawa duk wanda kuma zai gwagwarmaya da yahudaya sai sake jan da mara kada ka taba tsammanin cewa za ka fita lafiya ko za ka zauna ka ji daɗi ka miƙe kafa ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so ka hau sai an wahal da kai annabi musa sai da sha wahala manzon allah sai da sha wahala da su a cikin madina sai da wai suna so su ɓata annabi musa sai su kawo matasa masu ji da ƙarfi bukata sha'awa sa'an nan su kawo 'yan mata matasa waɗanda suke sun isa sai su ta gwada matasa wannan a alai musa addini su wai kada ku yi kaza kaza kar ku yi kaza wai dan su ba ta annabi musa karuwai nan duk zamani har ana da kaza akwai karuwai maka ya hankali sai ka bada cikin tarkon da kawa dai ɗan daudu ne da mene su ne suka je suka zuga bil'amu ibn ba'ura yayin wa yana da ismul azam manzon Allah ya zo yana kira zuwa hanyar Allah me karwai za su ba me matan bani Isra'ila za su ba me masu mulki za su ba me kowa me yake da shi zai baka sai ya je goyi bayan sabanin annabi Musa to taimakon Allah tana tare da wane ne shi ne sanadiyan da shi bil'amu dan ba ya halaka shi ne Allah ya ce watlu alaihi ka karanta musu naba allazi atainahu ayatina Allah madaukakin sarki shi yace allazi atainahu ayatina Ko kowane ne kai malami mai yiwa ilimi ta ƙarya ne daidai ne kuskure ne bid'a ce ce wannan bil abudan ba wurin Allah ya tabbatar da ce atainahu ayatina mun bashi me za ka ce masa a cikin ilimi to amma da ya bi son zuciya fan salaha min fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawina walau shina la rafa'nahu biha walakinahu ahnada ila al-ard wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu Allah ya bashi ilimi da ɗaukaka. aka ce har ismul azam ne ita ilimin da Allah ya baka da addu'o'in da Allah ya baka tsubbu za ka yi da shi ko tsafi ko za ka goyi bayan ƙarya ne ko za duk ka gama abin da za ka yi za ka ji ka bada jawabi za ka taimaki gaskiya ne sunna za ka taimaka ɗaukaka addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka taimaka za ka ji za ka yi murna duk abin da ka rasa sanadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai kasara ba duk abin da ka samu koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kasara kalma ce kwaya biyu iblis ke yawo da shi har a da wa mulkin la yabla yana duk wanda yana wata hayaniya ba wa mulki ne la bada, ya rabu da imani sa ta rabu da imani ta yana son baya son addini a so muke mu yaushe kai ka san ba ka zuwa kai kuma kai kana son ka da wani لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا لكان Allah ya فيها مخلدا amma sai da ya اما sai da ya يبر الدنيا yanzu kai sai ka za ka jira dai har a zuwa gaya ma za ka sai an fada ma قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الختمي قال حدثني ابو ايوب الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما لا قرانه إلى إلى آخره طيب باب من قدم ضعفة أهل ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر yace babin da ke bayanin wanda ya gabatar da raunana a cikin mutane lailatul da aka dawo arafa din nan in aka kwana duk baki daya haram a ce lokaci ɗaya za a malalo za a bulbulo za a tunkudo za a kwararo zuwa wurin jifa tilas aikata tilas a take wa mutu to shine sai a manzo Allah ya ba da izini nan mutane a ce su je tun da wuri su je su yi jifa kafin mutane masu ƙarfi su kwararo ko su malalo to ibnu hazm sai yake azza'afa shi wurin shi babu wani abu azza'afa shine yara na da mata malamai suka ce da yara kankanana da mata da tsofaffi da marasa lafiya duk suna cikin za'afa dan me za ka ce mata kadai da yara to waɗannan matsaloli da su ne majlisu kibarul ulama'i na kasan makka ko madina ko suka zauna suka tattauna tilas a samun ma mutane a yadda al'amuran zai sauki zuwa jifan shedan zuwa dawafi mutane ana can wahala akwai ka'ida kuma al-mashaqqatu تجلب التيسير لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل سلام إن يزمن أبو زيبا يؤذوا أتتدر مسلمي مؤمني نزهن أفاد الأمر دليل ضرورة إذ أن الضرورات تبيح بعض المحظورات ويقدم ya gabatar da idza kamaru, 'yan in wata ya kuya ma'ana an kusa sulusul akhir kenan nan an kusa asuba kenan ko za mu ga wata riwaya ya kawo mana قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo da an rawaito daga salim ce abdullahi dan umar ya kasance yana gabatar da raunana a cikin iyalansa mata ne ko ƴaƴa kan kanana ne ko tsofaffi ne ko marasa lafiya ne duk wa'annan an suna shiga cikin raunana inda al عند bil الحرام بالمزدلفة بليل maimakon a ce an waye gari a je a tsaya duk ana addu'a din a cikin dare sai su je mash'ar harami su je su tsaya su yi addu'a su ambaci Allah su yi addu'a ma badalahum iya gwargwadon yadda suka ga dama ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام sa'annan su dawo kafin lokacin da tsayuwar liman zai kai wa qabla an yadfa'a kafin lokacin da mutane za su kunkulo zuwa wurin فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر أتكين سو أكوي وان زي إسو منا idan ya yi sallar asuba ya je ya jifa sa'an nan matsalar ta gama duk sa'an da aka zo da cunkoso su sun fita dama ba su da karfi raunana ne ko mata ko ƴaƴa kan ko tsofaffi marasa lafiya ko ko tsofaffi waɗanda suke ba su da kwari wa minhum man yaqdamu ba'da zalika akwai wanda za su iso bayan sallar asuba fa idza qadimu ramu jamrata duk sa'an da suka iso sai su yi jamra da farko kenan taran sallah farkon jifa da za a yi dama inda ake samun wahalhalu kenan wannan lokacin al'umma duk baki ɗaya za ta je ta yi jifa numfashi da nauyi dan kuskure kai wanda bai san yaya zai ba dan kifa ka za ta fadi ko wani abin ka zai fadi ka ce ka dauka ka duka ka dauka ka gama yawo komai fadi kyale kake yi dan waɗannan mutane da suka malalo suka tunkuro ba sa ganin ka kana duka wanda sai ture ka wanda sai saka ka sai mutu sai lahira kuma baka isa ba ka da karfin da zaka iya ka tashi wannan lokacin mutum dubanne sun danne ka shikenan kai mas'alar ka ta gama وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول يجي عبد الله بن عمر يا كسنتينا فدا أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من ذن الله ne ba da yayi sassauci ya ba da rangwami ya ba da izini akan raunana mata da 'ya'ya kan kanana da tsofaffi da mutane marasa lafiya ma'ana ba su da karfin da za su kare kansu in aka je za yi jifa mutane suka malalo ko suka tunkudo sai a kashe mutum to shine sai aka ba su izini ba anke ce al mashaqqatu tajlibu taysir ka'ida kenan inda malamai suke tsintsinto ka'idoji kenan قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل يتي أن كربو دقى عبد الله بن عباس الله يكرم سيداتي من زم الله صلى الله عليه وسلم يا ya aike shi a cikin dare zuwa su je mina ba asali sallallahu min jam'in bilaili su zo su je mina su je wurin jifa ma'ana kai abdullahi dan abbas ka je ka da wace da wace kowa ne ka je ku je su je su yi don suna cikin ba'afa wannan ya halatta kenan ko bai halatta ba manzo Allah ya aikata abdullahi dan abbas ya fada abdullahi dan umar ya aikata قال حدثنا Aliyu kada mutum ya zai maka fatawa ta ce ai kai mazhabi ya hana ba za a yi ba to da tsanani ka ce ko menene dai sai a je a yi haka na baka kware ba a cikin fatawa abinda ake so sai ka kalli maslaha wannan mumini da kake gane ko mumina tana da daraja wurin Allah ko yana da daraja wurin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wala taqtulu قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه في ضعفه اهله an karbar ga ubaidullah idan abi yazid shi ya ji abdullahi dan abbas yana fadar cewa abla da dan abbas yana cewa ana mimman qaddama annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul muzdalifa fi za'afati ahlihi yace ni ina cikin wa'anda manzo Allah ya tura su ku tafi su eh, daren muzdalifa cikin raunanan iyalansa za mu zo mu ga cikin matan manzon Allah wata wacce ta nemi izini manzon Allah ya ba ta izini nana Aisha ta zauna tare da su amma sai da ta ce ina ma da ita ma ta je wannan lokacin قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى اسماء عن اسماء انها نزلت ليله جمع عند المزدلفه فقامت تصلي فصلت ساعه ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للذقن الله أكبر مسألة كيف من قال an karbo daga abdullahi maula asma'a maula duk sa'an da ya zo a cikin hadisi abinda ake fassarawa a ce bararren bawa to wala'a ya kashi kashi uku ko kuwa bawa ne da aka yanta ko kuwa a'a duk wanda ya shiga musulunci a hannunka ya zama maulanka ka zama maularsa ko kuwa a'a hil kawance aka kulla tsakanin unguwa kaza da unguwa kaza ko kabila kaza da kabila kaza cewa wannan kabila duk wata kabila da ta kawo muku hari wancan kabila za ta taimaka muku haka kuma duk wata ta kai musu hari za ku taimaka musu sun zama ahlak kenan to wannan duk ana ce da su maula to shine imam suyuti yace wala'u itaqatin wa wala'u hilfin wa wala'u islami ka mislil ju'fi shi yasa ba kowane lokaci za ka ga maula ka ce bawa ko bararren bawa ba wani bai taba ɗanɗana bai taba shiga a cikin kangin bauta ba ko shi ko iyayensa ko kakanninsa imamu malik ana ce da shi maula to wace irin maula wani irin maula ne imamu malik sai aka ce al-asbahi wala'an to shi yasa waɗanda suke zamanin Imam Malik in suna son su yi suka sai sai eh, Muhammad bin Ishaq kenan da wata matsala suka shiga tsakanin shi da Malik dama duk sa'an da kuka zo ko shekarun ku iri daya ko sana'ar ku iri daya ko ilimi daya kuke yi sai shi ya zo ya shigar da wayansu abubuwa nan kullun shi ake ce da su zakina ko abinda duk sa'an da zaka shiga aljanna za a tsaya bakin tasha Mun bakin aljanna a cire akwai wata tasha nan inda shi ke zama yana kafa da baki nan wannan zana ma fi sudurihim min khill ihwanan salatul mutakabilin duk sa'an da aka hadisi wannan ya shi shiga in ba mata kafin san aka yi ba sai barna to shi Muhammadu ibn Ishaq zamanin su ɗaya da imamu malik kuma mutanen madina abubuwa suka shiga tsakanin su to shine sai yana son ya yi suka game da imamu malik bai isa ya fito ya ce imamu malik bararren bawa ba ne an san daga imamu malik har karshen kakanninsa ba wanda ya taba shiga cikin kangin bauta amma ana ce da shi maula zi asbaha ko asbahiyu imamu malik ibnu anas ibnu fulanin ibnu fulanin al-madani eh, al-asbahi wala'an to shine sai ya fake a fakaice ya ga Imam Malik sai ce atuni ituni bi ilmi maula ubayyinu lakum ujurahu wa bujura ku kawo min ilimin wannan maula ni zan fayyace muku masu kyau da mara kyau to sai sai maula bai isa ce ma malik bararren ba bane yayi ƙarya kenan ko to amma sai a fakaice to imamu malik ina wace irin wani irin maula ne zaka ce maula zi asbaha kabilun kakannensa tun daga can nesa su ne suka kulla kawance da zi asbaha cewa a daga kasan yaman wa'annan kabila ta larabawa ko wannan unguwa duk sa'an da aka kawo muku hari daga wata kasar za mu taimaka muku ba za mu zauna muna kallo a yake ku ba haka kuma duk sa'an da aka kawo mana hari za ku taimaka muna to kowane ɗaya a cikin wannan kabila ko unguwa ya zama maula ne wala maula ne na wa'ancan kowane ɗaya a cikin wa'ancan maula ne na wa'ancan to shine ake kira shi al-asbahiyyu wala'an shine wala'u hilfin kenan ko kawance kakannin su suka kafa kabilar su da kabilar wata kabila to imam bukhari kuma ana kiran kakansa maula ba wai na kangin bauta ba ne a'a ya shiga musulunci ne a hannun wani sai ya zamo maulansa sa'annan kuma akwai maula